Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. A birnin Yamai kuma na jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu gidajen rediyon da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Ana kuma iya jin mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada Sudanyi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Juma'a tara ga watan Yuni shekarar 2017 za mu ci gaba da maganar da muka faro a makon jiya na nazarin ko 'ya'yan mawakan gargajiya suna gadon iyayensu ko a'a inda muke hira da Ibrahim dan marigayi Sani Aliyu Dandawo. Ɗan sarkin ya fara girme tun jiya, ya ɗauki lahiliza yana wajen da ya har maka da gara shi ko kan mai ya A wurina ba mm. wata al'adar duniya da ta yi min tawa al'ada, mm. ba kowace iri. na farko mm. eh, ba wata kuma kabila in ba Allah ne hihi ta kabilan nan ba mm. to ba wata kabila da ta hidawa to kaga ya kamata a ce ta hanyar irin wakoki haka shine ake rayar da ainihin al'adu mm. da shine ne za ka isar da sakon a san kai kowa ne To sai kuma maganar wani rahoton musamman da za mu ji a kan maganar al'adar tashe a ƙasar Hausa. Lallai yana zagi, wash, ga ciki ga goyo kuma ga ruwan sama na duka na laluwai yayi na zaki mama ta yi yaji ku taro ta dan ataka ban hau taro ta ya ka dan ataka ku taro ta ku taro ta ku taro ta na lafiya mata yaji usman <laughs> wai a taro ta daga nan kuma akwai maganar girki a filinmu na ƙwalamar ramadan da muke kawo muku a watan azumi ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa yanzu kafin mu je ga tambayar mu a shafin facebook da twitter bari mu je ku ji yadda muka yi a karshen tattaunawar da ne da ibrahim sani aliyu dandawo wanda ya yi mai gurbin mahaifinsa bayan kwanta dama musamman wancan lokaci da lokaci ya mana halinsa. Hmm. Malam eh, Ibrahim Sani Aliyu Dando barka da warhaka. Barka ka dai malam kuma aiki Lafiya lawan lairan nan mun faro hira tiryan tiryan kawai sai lokaci ya ce ai ba mu isa ba to yau mu ko muka ce mu mun isa mu da yau <laughs> insha Allah. <laughs> Allah. <laughs> Ka san lokacin kana magana lokacin kana ba da maganin cewa irin yanda mutane yanda ka kai da son ka nuna al'adar wani bata kai taka ba. Za ka iya ƙara wani abu akan wannan? to kwarai kamar yadda mutane suka ta kawo sharori da kuma hangen su cewa uwaye ne ba za aza yara ga irin ta hanya din da wannan waka din gaskiyan lamari akwai wannan din kamar yadda nake a kwanakin baya mahi yawa gaskiya ba suna tafiya ba ne tare da uwayen na amma ita ga kamar misali kamar bangaren dan kwairo da yake ita wakan dan kwairo din za ga ga duka da ke cikin dawaga din za ka yake duka yan gida guda ne Eh, ba su da bare irin hakan kaga su ko da wannan ya wuce to wannan abin zai ci gaba mm. eh wannan na zai ci gaba yawa amma haka irin namu mm. irin na shi namu za ka aike yana da wahala ka samu mutum biyu shi na san shi hmm. marigaye alayi lokacin na dare akwai wani kanin shi a makanin ya rasu shi ma eh, ya riga shi da Allah ya ji kansu eh marigaye Yusuf kenan eh. eh to kaga shi lokacin yana bin shi ana tafiya da hmm. sai kana san ba shi ma alajin ba yana so bane eh. amma dai tun bai so har dai baya da zai da yore da ya kale shi da yake kanin shi ne to sai Allah ya hmm. yi mishi rasuwa to kaga shi ma din eh da yana nan alhaji ya rasu kaga shi ba ba ba shi kawai ci gaba za tabbas da zai yi eh. eh, za a cigaba za a cigaba ne eh. to kamar yadda nake din shi kwanaki cewa hmm. su uwayen mawakan sun hango kamar wasu matsaloli da za su iya zuwa mm. gaba mm. wanda yake kamar irin yadda nake ke kamar ɗaukan takalibi da mawakan fada mm. su da masu sarakuna ne ke ɗaukan takalibin haka nauyi to ina ganin eh, sai suka hango kila wa za a kai wani lokaci da kila su sarakunan ba za su iya yin haka ba sakamakon cewa irin karfin da suke da shi da Wani ta shigo ciki ta rage musu karfin ba su da karfin irin haka na to ina yin kaman abin da suka hango kenan yanzu shi sa sai suka ce to yanzu kan da su tun da nan zuwa gaba abin da zai samu matsala ne to hmm. abin da ya kamata a yi da rufe aza 'ya'yansu bisa ga wata hanya wadda yake ba wannan ba na biyu kuma da yake kamar da nake waka waƙoƙi ne na fada hmm. akasari da asali kawai sarakuna ake yi da ya eh, ana ma sarakuna aka da ana ma to hadda ma ɗiyan sarakuna ana mu aka dawo kuma canjin yanayi kuma sai za a yanzu hadda masu kuɗi haka ko masu hali kuma yi hmm. baka hali dai ya danganta da soyayyanka daga shi mawaki da to wannan ya sa kaga kenan ko da su sarakunan sun samu kamar da nake an mai da su kamar an rage musu fawa hmm. ko karfi sai zama yanzu irin alheri da shi shi mawaki yake samu wajen mutane ko da su ba sarakuna ba ne a da mm. to yanzu irin wannan abin sai iske babu shi gaskiya lamari kamar yadda kuke magana irin kamar yadda kuke cewa zamani din nan eh. sai zama kamar su ma sun bi irin wannan abin da ake ce ma wai zamani sun bi ma wannan abin su ma ainihin mutane eh. sai zama irin wannan al'adun din na ainihin hausa ba ya cika damun su bane kuma mm. wannan ba ya shafi yanayin waka bane kawai kusan komai to shawaran da nake son in bayan nan ga ainihin su ɗiyan mawaka ɗin. Mm, musamman masu son su eh. kwaikwayo iyayensu ba? Eh, eh yawwa. To, idan suna son su kwaikwayo iyayensu duk da yake ba an koya musu ba ne. Mm. Abin na farko shi ne su dole su ma uwayen akwai akwai tushen can harko ba ba don halitta ba ne. Mm. Ya zama wata rana ne kawai kila wani yaji zai iya waƙa ya fara yin. Kila ba ga zuwa ba. Amma ya fara. kaga kai da yake ka gada ne abin zai dan yi maka sauki dama ka gada abin iyaka ɗorawa ne kawai ka. shi ɗaura ina za ta yi ba za ta yi la'akari da ainihin su mutane ba hmm. abin da kike ke gani ko lokaci shine a wuri na hmm. ba wata al'adar duniya da ta yi min tawa hmm. Ba kowace iri na harko kenan eh, ba wata kuma kabila in ba Allah ne hihi ta kabilan nan ba to ba wata kabila da ta hita ba to kaga ya kamata a ce ta hanyar irin wakoki haka shine ake rayar da ainihin al'adu hmm. da ciki ne zaka isar da sakon a san kai kowa ne to ya kamata a ce ni da kowa tunda zai kowane dan adam shi na da nashi al'ada to me zai hana mu namu mu taimaka ma al'adan nan taimaka mm. ma al'adar nan taimaka ma kan mu ne taimaka ma al'umma mu ne yanzu misali mm. kamar kamar da yake kwanaki da ke magana akan turawa din nan mm. waje ya ga su in kana kallon abubuwa fina fina na da in suka zo haka suna shiga ma cikin irin rairayen gargajiya kuma abin na ba su sha'awa ana yi ko ziyara suka kai afirka suna duba ina irin wannan abubuwan suke su je su gani yau yawwa ka gani ko ko tafiya kai wani gari zaka tunani ina ne zaka je zaka je ga gidan sarki ka gidan wani ne a ce magana akwai mawaki ka je ka gane shi akwai abubuwa dai na wanda zaka je ka biyarta sosai in muka ban namu za mu zama mu ba mu da wani abin da za mu yi alfahari da shi haka ba za mu yi la'akari da cewa wai wani abu mai suna zamani ba ya zo a a ji wannan maganar je ni abin doka kawai hmm. lalacewa ne tamu hmm. muka sake namu muka ɗauka na wani mm. kuma wannan kowa ya san da haka za mm. ina ganin cewa kuma idan muka muka ci gaba da haka zai zo namun gaba zai ɓace ne gaba sannan su waɗancan kamar da yake cewa ba za mu kai su ba har ba mm. kaga baka cin musu ba kai kuma naka ka rasa su a hanya ka rasa a hanya to kaga wannan bai daidai ba mm. haka abin da shawara da yake nan ko lokaci shine mu dawo mu da muka gaji abin da ma waɗanda ba su gada ba mm. wanda Allah ya masu kira da basira duk suna nan kana jin wakokin ka san cewa akwai akwai ilimi cikin maganar gaskiya mm. mhm. to ko ku bata ilimin nan eh? eh ina jin ka eh maimakon ku bata ilimin nan nasu da basira da ke gare su wajen raya al'adun wasu to su yi da wannan ilimin da basira su dawo su rayar da al'adun hausa wajen rayawa dinnan ko da mutum ya yi ya zai dinga mutum zai iya son shi amma magana maganan gaskiya abu biyu ne ke rayar da al'ada ko uku mm. na farko akwai ita gwamnati ta ita karan kanta sai su sarakuna ɗin nan sai kuma ire-iren ku mm. ku media eh yan jarida yawa yan jarida yawa mm. tun da yanzu kaga wannan maganan da muke da kai na tabbatar da cewa da yawan mutanen da suka san shi marjayi sani Ali Dando sun dauka cewa tun da ya mutu abin ya tafi ke kaga yanzu miliyoyin mutane za su za su ji kaga wannan amfanin ainihin yan jarida kenan gaskiya ne kuma ita kuma gwamnati ta taimaka saboda gaskiya lamari al'adun ya shahi ma gwamnati ne kwarai da gaske gaske hmm. ba wai ya shahi wani mawaki bane kowa ya shahi kowa da kowa tunda ai al'adu in suka inganta aka biyo a gani a kasashe zaka ga cewa kuɗin shiga na shiga wurin zuwa yawon shakata da bude ido da wasu za su zo wannan kasa don ganin al'ada to ka gani tunda wasu kasa ma ga irin wannan irin wannan suka dogara haka yake kuna samun kudin shiga kuna tafiyar da kasashe hmm. ko na Amurka kullun tururuwa ake ana shigo ana ganin abubuwan tarihi da suka gabata a da kwanan nan ma aka bude wani gidan tarihi na 'yan Afirka da tarihin da aka shigo da su kasan nan da yanda suke ciki da sauransu duka gashi nan an bude African American Museum. Eh, hmm. ka gani ina da wani aboki da ya je America karatu. Hmm. Ya Da yake duk da dogayen gidajen nan sun rushe amma da ya je dai wurin da ya ga wurin ya so ashe da dogayen gidajen ya je kalli dogayen gidaje. Allah sarki. <laughs> Amma sai zama gaskiya mu na mu abban da gaskiya Allah ya kawo shi amma eh, sarakuna za su taimaka su kuma sarakunan gwamnati su taimaka musu maganan gaskiya. Kuma suke tare da talakawa suke tare da gargajiya. To yanzu yanzu taimaka musu abban za su lalace. To yanzu misali ah, daga ƙarshe a cikin waƙoƙin da ka yi ko yanzu ka faro kake ɗanyi ɗan shin eh. wace ka fi so a ciki? To gaskiyar lamari <laughs> irin ka ji ta fi kwanta ma a rai to gaskiyar lamari ni duwa kudin da ne alhamdulillah yana jin daɗin kuma hmm. gaskiya wace ce bakan damiya ka ciki wadda mutane su suka fi so a yanda kake kani wannan usman gaskiya ban iya cewa Allah to yanzu yanzu yanzu ka yanzu ka rufe min da dan baiti ɗaya kowace ce <laughs> eh kai min ta sarki akwai baitin da nake ce miki dan ga ya fa'ir me tun jiya ya dauki lahili zahin hawa jahu da ya har maka da gara min ji ko kan mai ya gai. sai mu ce mun goge kwarai da ka samu damar tattauna da mu kuma muna addu'ar Allah Ubangiji ya gafarta wa mahaifinka da mahaifinmu duka da suka riga mu gidan gaskiya. Lahiya rabbi. Lahiya rabbi na gode. Yawwa na gode sosai Malam Ibrahim yawwa a huta lafiya. Yau ka tsagana na longa Nuna muku kai ne sarki yau gidan ga yanzu kai Allah ya ba.

kake mai ƙananin ƙarfi yau zaya nuka wuce sarki mai tsananin ƙarfi yau zaya nuka wuce sarki zai zuga murna nufin baba wai ga tafi nan. sai na ce rana nan dawowa wanga mai jira an bashe shi za. zuwan na kai maka wurin jiya ɗan zargi zai zuga murna nufin baba wai ga tafi nan. sai na ce rana nan dawowa wanga mai jira Yau na sagana na hannun ka sadauki shi ne kyau. Yau na na hannun ka Sarki a barshi ya hawe eh, sarki ga zamanin shi kowa na murna. Ibrahim kenan dan marigayi Sani Aliyu dan dau da muka tattauna da shi ga kuma wakar sanan mun sha. Wannan Usman shine ake ce magado girman da. gaskiya wannan magaji mafi. Mm, wai mm. kin san kin san muryar ba yanda za a yi bambanci. Eh inda kawai mutun taraye a hanya yi zuwa ba zai gane cewa ba mm. uban bane ko ko wannan dan ne ko wai ba za ka iya bambancewa ba. Sannan abin da ya burge ni da shi gaba daya kin san ya faɗa tun farko wancan makon yace yana nan yana aikinsa a eh. matsayin shi na immigration. Kwarai. to kin gani bai bar sana'arsa ba abin da ya iya eh, bokon yana eh, bokon bai ya bai hana shi ya ya ya ba mm, haka ya bi gida wallahi gaskiya ne to Allah ya sa an dauki darsa sosai da magadan da wanda suke yan hayi da waye duka ya ce kowa ya hada inda ilimi sai ai abin da ya kamata to Allah ya sa mu dace to yanzu kuma ga amsoshin da kuka aiko mana game da tambayar da muke cewa shin ƴaƴan mawaka na Eh, mai gurbin su to amma sai muka ga cewa to tunda an dauki wannan an yi hira da shi to bari eh. mu ji shin ya maganar tashe tashe eh. yau wato bari mu ji na tashen sakon farko daga Gazali Muhammad ADC shine ya ce yau da gobe tashi a lokacin azumi wata daɗaɗɗiyar al'adar malam Bahaushe ce wadda muka tarar kaka da kakanninmu suna aiwatar da ita a duk lokacin watan azumi musamman idan aka kai kwana goma a cikin watan azumi ake fara tashi amma da sannu da sannu wannan ɗabi'ar tana gushewa saboda canjin lokaci da zamani. Abdulsalam mai walda dambam ya ce salam filin yau da gobe. Hakika al'adar tashe a yankunan mu tana nan har yanzu yara suna yi domin kuwa wallahi mu ma lokacin da muke yara mun yi wannan tashi a tashi lafiya. Sai Bashir Nuhu mai tsakaka mahuta. Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe a gaskiya al'adar tashin lokacin azumi tana da muhimmanci kwarai da gaske domin ko ba komai tana ƙara danƙon zumunci tsakanin mutane gami da bada nishaɗi. Sa'idu Gogiyo Katamma ya ce salam yau da gobe hakika al'adar tashe tana da muhimmanci musamman ga Hausawa kuma tana tunatar da mu al'adun malam Bahaushe da fatan 'yan uwa matasa za mu ci gaba da riƙe al'adunmu matuƙar ba su saba wa addininmu ba. sai muhammad a sunusa ya ce tashi ai ba wani abu ba ne, sai dai yaran yanzu da suka yi watsi da al'adun hausa. abubakar musa yan zuma jos ya ce eto eh da can a bace mai kyau kuma al'adar malam bahaushe ce amma yanzu kan abin kamar akwai jahilci da cin mutuncin jama'a da kuma takurawa. sai abba muhammad ya kasa ya ce abu ne wanda ake yi don nishaɗi tsakanin al'ummar hausa. masu bulka cewa ya ce salam yau da gobe. Lamarin tashe lokacin azumi a yankunan mu na arewa abu ne da ya daidai da lokutan baya. amma ba irin na yanzu ba da aka mai da abin kiɗa da hauka. Sai Ashiru Idris Rahama ya ce ni dai bai mun ba saboda a yawancin lokuta musamman yara suna yi wa manya rashin kunya musamman a ce ba a ba su komai ba. Haruna Hamisu dan malama daura ya ce salam yau da gobe ni a gani na gaskiya wannan al'ada ce mai kyau kuma da take da daɗaɗɗen tarihi a ƙasar Hausa. Don haka muna alfahari da ita a lokacin azumi mu hausawa da sauran kabilan arewacin najeriya sai ibrahim modi bulan yaƙi ya ce tabbas tashi al'ada ce da hausawa ke yi amma kash a wannan zamanin al'adar tana son ƙaura kwata-kwata inda dama galibin masu tashe yara ne amma yanzu ka a gaskiya sai can ba a rasa ba za ka ga gurup na yara masu tashe sani sa'idu ya ce salam yau da gobe hakika wannan al'ada ta tashe aba ce da ke ƙara haɓaka al'adar mu ta hausa da kuma ƙara danƙon zumunci kuma yara da manya suna yin shi da fatan za ku tashi lafiya yau da gobe. Sai Abdulhamid Bashiru so ba ya ce hmm yau da gobe ai al'adar tashe yanzu a ƙasar Hausa ya sha kara sabanin a baya da za ka ga masu tashe sun samu hatsi da kuɗi da kyautar tufafi irin atamfar shadda leshi da sauransu amma yanzu da ake ta kaiwa ke ta kaya Salis Ainek ya ce yana taimakawa wajen farfado da al'adun malam Bahaushe da ke neman bacewa. Sai Bello Mamman mai malari ya ce yau da gobe ni ba tashe bane ke burge ni yadda yara ke korata zurai da gauraye cikin gida shi ke burge ni. Har azumi ya shigo zirga-zirgar gauraye akan titi tana raguwa. wannan shine abin da ke burge ni a cikin azumi ta bangaren nishaɗi. Abubakar A Zaki zomawa ya ce salam yau da gobe gaskiya yin tashi a wannan lokacin abin ya ja baya ba don komai ba sai don taɓarɓarewar al'adar Hausa. musamman mu mazauna karkara 'yan mata kawai ke yin tashe maza kuma sun daina. Idan muka koma shafinmu na Twitter, Adbuffa Bajoga ya ce a baya mun yi tashen a radi zan buga, kayi rawa malam, baba aikin ya yi maka yawa, yanzu ko kuɗi za a bani ba zan yi ba saboda zamani ya canza. At Adam Jumba Madara ya ce al'adar tashe a ƙasar Hausa da ake yi a lokacin azumi wanda maza da mata ke yi musamman yara suna yi ne don baiwa mutane dariya. Sai daga ƙarshe Alba Farabulan yaƙi ya ce hakika tashe wani bangare ne daga cikin al'adar malam Bahaushe amma kuma al'adar a wannan zamanin tana son bacewa. To mun gode a cigaba da turo mana da saƙonni. To mu a Kano wato Baraka Bashir ta aiko mana da wani rahoto na musamman da ta ɗan haɗo mana mu da su 'yan dandali. eh Safinatu. Mm.

Wannan muryoyin wasu yara kenan a yayin da suke waƙoƙin tashe da aka saba a lunguna da saƙuna a ƙasar Hausa da cewar sai an ba su sadaka ko kyauta na hatsi ko na kuɗi. Bisa al'ada da zarar an kai goma ga azumin watan Ramadana a ƙasar Hausa ake fara wannan al'ada ta tashe domin nishaɗantarwa da kuma raya al'ada. Mafi akasari dai yara da matasa ne ke wannan al'ada na tashe wasu lokutan ma har da manya da zarar na lako ya kaɗa tutan tashe. akan haka ne muka zanta da wasu yara akan tashe sunana ni maryam muna ba da nishadi a cikin harkokinmu don a ɗan wawala haka saboda saboda zuwan azumi muna farin ciki da zuwan sa haka yara za ka gan suna wannan yayi wannan wanne wannan wasu ma har kiɗa suke yi haka muna bi majalisa kuma muna bi gida duk wanda Allah ya sa ya ɗauko kuɗi ya ba mu ko nawa ce muna karɓa mu ce Allah ya sa mata duk shekara muke yi kin azumi ana goma da azumi za mu kuma mu fara mu zuwa ashirin shi da addinin musulunci ana ce an ce a yi tashi saboda a dinka sa mutane suna jin daɗi kuma mutane su dinka ba wa mutane kuɗi <laughs> aka yi tashi gaskiya jiya dari biyar muka samu ba sha biyar dari biyar ba sha biyar muka samu mun samu aya da muka yi ladi ina zaki wallahi na kaza ga na baya na kuka ga na ciki na motsi ga audu baya na wani yaro mijin mijin <laughs> wannan ne sai eh, kuma ga dan yana kuka kuma ga cikin ta yana motsi <laughs> shi ma wani malami malam nura ba a bar shi a baya ba ya ce ni sunana nura majo bilog mai laya angon kadija da maryam shi tashe al'ada ce da duk azumi in dai azumi ya kai goma za a dinga tashe maza da mata da yara da manya saboda abin ne ya bi jiki su ma iyayenmu da kakanninmu suna manna da wannan tashe da muke yi suna farin ciki har suke ɗaukar sadaka su bamu mu kuma duk shekara sai mu ci Allah ya maimaita mana wannan lokaci shi tashi mu ma mun taso mun ga ana tashe tun yayyen mu kuma shi tashi da man azumi ya zo azumi yana kaiwa goma zaka ji ana cewa goma ta marmari goma ta wuya to shi wannan tashe ya zama ma al'ada ga du bahaushe mu mutanen kano kenan eh du arewa ta najeriya gaba daya saboda ko wannan wata ne mai falala watan ramadana lokacin kowa ke farin ciki ake samun kowa ya fi lafiya da lokacin kuma wata ne mai daɗi mai alfarma wanda ma ba ma fatan ma ya wuce in ya zo zai wuce kuka muke to tashe dai na wannan shekara tun jiya da shekaran jiya wasu sun fara shekaran jiya waccan wasu sun fara shekaran jiya wasu sun fara jiya yau kuma ga wasu yaran suna yi. Kama masu gidan nan a malamai jan kaya barka da shekara barka da kwana a malamai jan ka. In na yi rikun zumi gado na dauko a malamai jan kaya ranko ranko ranko Allah ya kare a malamai. tarkatan jihar kano dai suna gurin nan a malami jan kaya na abara ko lafiya sai ba da tashi masu kuli a wannan an sha ruwa lafiya lau masu kuli an yi azumi a daidai masu kuli barkan mu da shiwa masu kuli To Madalla da fatan gangan da na lako ya kada gwagware za su miƙe tsaye domin yin aure kafin shekara mai zagayowa. Barka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. To wai eh, Safinatu wani tashe ke zaki iya tunawa da kika faso lokacin? Ai wallahi kuma ka san Usman mun yi fatashe. Eh. Ni ban mantawa lokacin har da eh. su gero su dawa da mm. kuɗi muna samu sosai. Wato wato muna yara ne muka je wani gida na gaya miki a Brigade muna Brigade lokacin. <laughs> Muka je ina irin kisa ana ɗaure mutum ta baya haka eh. sai a dinga sakin ka ana dan jaka ana cewa ko wai wai dan birin nan wani eh. a ba a rage miki wani da ya bi ma ba mu sha da dadi ba ko bai da geran da zai bayar da koko a yaban ce ba laushi ko ka washi na jin yin washi ta shi to zai gina wallan dai Allah ya zama dace eh, yanzu bari mu je dakin girki mu karkace hula kuma mu kwasa mm. wayo Allah Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan kuna lafiya. Yau za ku kasance da ni Fatima Cikare don kawo muku shirin abincin buɗe baki. A yau dai za mu yi dankalin alalen dankali. So abin da uwar gida ke buƙata shi ne tana buƙatan dankalin turawa, ƙwai, alayyaho, attarugu, albasa, gishiri, magi, man gyaɗa da kyakken nama da ledan ƙullawa. So da farko dai uwar ta zata buƙa zata fere dankalin ta ta yayyanka shi ƙanana ƙanana kamar yadda zata yi gwate amma dai ta tabbata sun fi sun yi ta yanka su ƙanana sosai. Sannan zata wanke alayyahun ta ta gyara shi ta yanka shi iya yadda take so. Zata ɗauki kayan eh, attarugun ta da albasan ta shima ta daka shi iya laushin da take so. Zata samu roban ta babba ta saka dankalin da ta fere ta wanke wannan dankalin ta saka a cikin wannan roba, ta ɗauko <clears throat> maginta ta saka ta ɗauko gishirinta ta saka ta ɗan saka man gyaɗa ɗan kaɗan kar ya yi yawa sannan kuma eh, ta ɗauko kayan miya da ta daka shi ma ta saka a ciki ta fasa ƙwanta ana son dai ƙwan ya ɗan zama mai yawa aƙalla za ta buƙaci kamar misali in za ta yi amfani da dankalin turawa guda goma aƙalla za ta buƙaci kusan um, ƙwai guda kusan goma za a iya cewa ko kuma in bai ma kai goma ba za ta dai ta buƙaci kusan um, takwas ko tara hakan nan so domin shi ake amfani da shi wajen yin ya zama kamar shi ne ruwan yin alalen so in ta saka ta fasa ƙwan ta saka dakakken naman ta zata iya amfani da kifi wato sardine ta tafasa naman ta daka shi iya yadda take son shi yayi laushi ko kuma ta bar shi ido-ido duk dai yadda take son shi za ta iya amfani da shi muhimmin abu dai ya kasance akwai naman a ciki Za ta haɗa komai da komai ta duk abinda yake cikin duk da aka lissafo mata wato da shi dankali da kwai, alayyaho, attarugu, dakakken attarugu da shi albasan wato sannan ta saka gishiri ta saka man gyaɗan ta haɗa da naman ta duk ta haɗa ta gauraya su waje guda ɗaya sai ta nemi ledan ta na alale ta ƙulla su daidai girman da take so in ta ƙulla shi ta saka shi a cikin ruwa ta ɗaura a kan wuta ta dafa kayan ta kar ta damu in don dankalin ɗanye ne domin cikin mintuna kaɗan steaming ɗin da yake tashi daga cikin ruwan zafin zai dafa mata shi dankalin. So abunda gida ake buƙata shine ne ta ɗan bashi lokaci ta kuma yi masa haƙuri. So za ta iya yin su da za ta iya za a iya cin sa da sauce ɗin hanta ko kuma sauce ɗin ƙoda ko kuma sauce ɗin kayan miya da dai wadda muka saba yi a wajen mu. Da fatan za mu sha ruwa lafiya. to kin ga in ita zamu je dakin girkin Fatima Shikeru mu kai mata kokon tashe kin san me zamu yi mata ko da dan hatsi ga zabo zai mutu sai ta ce mana kurket <laughs> to <laughs> Allah ya sa dace eh, ya zama kuma za a sha ruwa lafiya sannan muna fata fa mata da har da ma mazan da suka ga za su iya yin girki musamman hagogaren suna iya su dan yi girki su ma fa sun ji an yi su tsinci abin da suka tsinta mm, filin mm. kwalamar Ramadan eh sannan kuma ah, muna son mu amfani da wannan damar mu sanar maganar N power da yake abin matasa ne a Najeriya eh. kuma matasa muke wannan shiri eh. ah, an sake bude neman diban aiki fa mm. eh wanda kuma wanda wannan program na N power wani shiri ne na gwamnatin Najeriya Mm. zuwa ga matasa wanda suka gama karatun jami'a suna jiran aiki mm. website inda za a sami wannan abu sai su je su shige shi a wannan npower.gov.ng mm. eh, amma sai an sa wannan www wanda in ba manta ba mun hira muka tattauna da shugaban sa nan da eh, makamantan su kuma muka yi alƙawarin ta zai wannan za mu sanar ba su sani ba cewa lokacin eh, sa sani sai ya wuce sannan su sani musamman irin su scholarship da muke faɗa in ya fito da wai duka dan daidai amfanin mutanen kasar da matasan mu da muke ta faman Allah ya sa kowa ya dace eh to safinatu yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu ba mm, eh, mm. yanzu a madadin safinatu so dangi sai kuma sayida hamdun wanda ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne wa aidin nauciko sai ibrahim jarmai da ya haɗa mu da ku a shafin mu na facebook live Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah Ubangiji ya kai mu ranar Litinin lafiya a yi hutun ƙarshen mako lafiya a kasance da shirye yau da gobe shirin matasa. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. 我再三犹